وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضرر الذي يحصل الكتاب نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يبصر هما يا شيخ نعم واعتزلوا هلك الحسن البصري الحسن البصري وأصحابه wato سن kaura cewa halka سن kaura cewa halka انا Hassan البصري da kuma ɗalibansa na muradin Allah ta'ala Allah ta'ala ya masa rahama da sunu al-mu'tazila sai aka samu suna ne aka samu suna mu'tazila Na. wa qala aidan ya ce kuma wa atazalu halqata ashabul hasan al-basri kuma sun kaurace wa halqa na ainihin ɗaliban al-hasan al-basri na'am misalu qatada wa ayyub al-sikhtiyani misalin halqa na qatada da ayyub al-sikhtiyani na wa amsalin ma da ire-iren su a sun mu a mutazila sai aka samu suna mutazilawa saboda wannan dalilin na min zalikal waqt ba da hasan eh bayan hasan basri na wakila inna qatada kana yaqulu ulaika al-mutazila wanda ce lalle qatada ya kasance yana cewa ulaika al-mutazila wa'annan sune mutazilawa na wa haka al-imam as-sarkasi imam as sarkasi imam as imamu siksiki eh, imamu siksiki ya hitanto mazahib asarasa wato ya hitanto waɗannan mazhabobi guda uku a tsakanin faɗana wafi tasiyatihi mu'tazila aqwalu Dangane da kiransu da suna mu'tazilawa akwai maganganu masu yawa nam ila sumu mu'tazila li'tizalihim an al-haqq an ce an kiransu da suna mu'tazilawa saboda nisantar su da gaskiya sun nisanci gaskiya ba wakila ne itidalin an aqwalil muslimin an ce saboda sun kaurace wa maganganun musulmai نعم وقيل سموا معتزلة لاتزالهم عن مجلس الحسن البصري أنت أجراز معتزلة وزمد سني سنشي تتأورة شيوة أين مجلس الحسن البصري نعم وهناك قول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقول وانا قولي دقا مقانا شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يمزل هما وهذا نص ده نص مقانا سنة wa ammal mu'tazila famtazu bil manzila bayna al manzilatayn amma sun mu'tazilawa sun bambanta da da matsayin aqidan nan na al manzila bayna al manzilatayn sun shahara da wannan aqida matsayi tsakanin matsayi guda biyu cewa shi mai aikata babban zunubi ba a kiran shi mumini ba a kiran shi kafiri sai dai yana da matsayi tsakanin wannan matsayi guda biyu din ma a hu amru bin ubayd

wa kana zalika ba'da mauti hasan wannan ya kasance bayan mutuwar al-hasan al-basri kenan kaga an ɗan ishara a nan kenan ɗalibin ilimi kare ya zama to ana karatu shi ya je can ƙarshen ƙarshen ƙurya ya zauna in mutum ya je ƙarshen ƙurya ya zauna kila shi ɗan sai ya dinga masa gudu ba ya shiga cikin mutane a yi karatu tare da shi an gani za ga wani ana karatu zai zama can ƙarshe a dinga ɗan nisanta a cikin kamar yadda aka yi magana nan alhazal basari ya ga kata ya ga amurbin ubai da mutanen suna yawan warewa can gebe suna nesa daga jama'a sai ya samu suna mutazila masu warewa daga jama'a an gane ku na ala abu firdaus abu firdaus ne ce unzur ya akhi kayfa ba sabab hadhihi tasmiya ila amr bin ubay ka ya kai dan uwana yadda aka danganta wannan kira din zuwa ga amr bin ubay